Masu sauraro, Assalamu alaikum. Barkanmu da saduwa da ku cikin shirin ilimi hasken rayuwa daga sashen Hausa na Radio France International tare da Bashir Ibrahim Idris. Ƙasashen da suka ci gaba na dogaro ne da kansu wajen ƙere-ƙeren da ke samar da ayyukan yi. waɗanda ake amfani da su a cikin gida da kuma ƙasashen ƙetare. Yanzu haka wani matashi a Maiduguri da ke Najeriya da ake kira Mustapha Abubakar Gajibo ya kama hanyar ɗaga darajar birnin Maiduguri da kuma Najeriya baki ɗaya wajen ƙera motoci da keke pep ko kuma a daidaita sahu waɗanda ke amfani da hasken rana maimakon man fetur ko kuma man gas. yanzu haka wannan matashi ya kera irin waɗannan motoci guda goma da ke ɗaukar mutane bakwai kowannensu domin aikin sufuri kuma waɗannan motoci na iya tafiyar kilomita 100 kafin a sake musu caji yayin da wannan matashin injiniya ya kuma samar da inda ake musu cajin wakilinmu a maiduguri bilyamin yusuf ya ziyarci injiniya mustapha abubakar gajibo da ya tattauna da shi akan wannan ci gaban da ya samar amma da farko ya fara gabatar da kansa kamar haka. kuma eh, yadda na faɗa sunana mustapha abubakar ah, ni asalin dan borno state ne ah, daga jikwa local government na haife ni ne a garin sokoto saboda ubana ma'aikaci ne na gwamnati so ya yi ayyuka a cikin garuruka da yawa nan cikin najeriya so an haife ni ne a garin sokoto uh, na fara makaranta na a ma'ana nursery da primary kenan a mubi na yola so anan na fara primary da secondary na zo na gama primary na a bauchi na zo na yi joining secondary school kuma a nan maiduguri so a nan cikin garin maiduguri na gama secondary school dina na yi joining university of maiduguri shekarun ka nawa yanzu yanzu gaba ɗaya shekaru na in ce yanzu na dai cika talatin ko shekaran jiya ne shekaran jiya na cika talatin to gashi Allah ya baka basiran kere-kere ka kira su keke na da wasu motoci wanda suke aiki da haske rana kamar ya aka ka ka fara irin wannan eh to abu ne wanda tun da ina karami ina da sha'awar yin abubuwan kere-kere sannan kuma ina sha'awar ga ina Eh, samo mutane mafuta a cikin matsalolin da suka shiga so na faro shi ne tun a da tun a lokacin secondary school dina na sha'awar ga mutane sun shiga matsalolin misali wutar lantarki kamar yadda muka shiga a cikin maiduguri a shekaru misali bakwai takwas da suka wuce Ah, to ina sha'awar gana kawo wasu hanyoyi da mutane za su iya to a wani lokacin har na kera wasu ƙananan abubuwa wanda suke aiki da hasken rana mutane suna cajin wayansu da sauran wasu abubuwa daga baya kuma na zo har muka bude kamfani da muka fara yi ma mutane samun mutane hanyoyi da za su samu wuta ma gidajensu ma ma'aikatansu da sauransu so ko shi kera motocin nan ma the same abu ne ya sa muka fara yi kowa yana ganin matsalolin da mu muke ciki ko kuma an ce ma duniya gaba daya a yanzu haka farashin mai yana tashi ko ina duniya sannan kuma farashin hada-hada ma'ana farashin hawan sifiri na mota ma ko ina yana tashiwa yana tsada so kuma ana kiyasin akwai yaushe wannan abun haka karuwa zai ringa yi sannan kuma abinda ake cewa misali motocin da suke aiki da man fetur suna causing abinda ake cewa emission wato kamar gurbatan yanayi ko yau wato su ma suna causing matsaloli da yawa ma kasashen duniya gaba daya kama akwai kiyasin da yanzu haka an ce kowane shekara kasashe wajen na duniya suna yin asaran wajen biliyan 100 da wajen saba'in a dalilin gurbatan yanayi kamar irin na su flood na su fari da rashin ruwa da sauran wasu abubuwa so mun kawo wannan hanya ne na wannan kera motocin nan saboda mu kawo mutane rahusa a wannan yanayi kamar yanzu haka wannan bosses da muka kera already zan ce har ma ya fara nemo mutane solutions ma wannan matsalolin da suke ciki yanzu haka a maiduguri a hawa drop daya na mota saboda tashin farashin mai ya zo ya zama har ya kusan kai naira 100 a wasu wuri naira saba'in amma mu mun yi kokarin mun yi maintaining din shi da wannan abun namu don saboda mu kaga kawai hasken rana muke amfani da shi mu caje motocin mu so yanzu haka mu muna caji a naira hamsin so kaga ana hawan motar namu yanzu a naira hamsin to kaga mun kawo mutane sauki sosai so dalilin da ya sa muka shiga yin wayannan abubuwa. a ina ka samu kayan kera wayannan motoci a nan gida ne ko kuma a ina ne eh kaman na motocin da muka fara yi na farko muna siyan bodi nasu ne a motocin da an riga da an kera su already sai mu siya mu juya su zuwa su fara aiki da wutar lantarki amma nan daga baya kuma akwai yaushe mu a matsayinmu na kamfani muna kokarin mu ga muna amfani da abubuwan da muke samo su a nan cikin kasanmu wato locally source materials kenan so saboda wannan nema muka ce to bari mu fara kera mota tun daga farko har karshen shi so kamar yanzu mun riga da mu fara kera mota wanda daga boarding har komai da komai shi a nan mu muke siyan materials kuma mu kera shi so amma duk da hakan dai akwai wasu kayayyakin da dole kaga sai mun nemo su daga wani kasa so ko da manyan kamfanonin da suke yin motoci irin su toyota mercedes da sauransu su kansu ba wai komai suke yi da kansu ba dole ne sai sun dan karbi wasu abubuwa daga wasu kasashe so saboda haka mu ma a matsayinmu na kamfani muna siyan wasu kayayyaki din kamar batteries din da su electric motor da sauran su abubuwa a wasu kasashe so amma kuma a koyaushe muna kokarin mu ga yanda muna make researches da wasu abubuwa mu ga yanda wayannan abubuwan da muke siya a wasu kasashen ma mu ga ko za mu iya yin su a nan kasan mu to akwai eh, wannan ganin cewa mota na yana aiki da hasken rana to kamar zai ɗau tsawon wani lokaci ne zai aiki da wannan kar kuma yana cikin aiki abu ya tsaya kuma kaga kamar ya, ya kuke saboda ku abin nan wani. eh a yanzu haka motar mu na farko da muka yi bus mu idan an caja shi yana iya tafiyan kilomita har kusan 120 zuwa 150 so kuma a jikin motan kamar yadda dai motocin zamani in ka je ka gidan mai ka zuba mai zai nuna ma gejin manka yana nuna ma manka ma ya ragu yana komai to mu ma namu yanda ka ga wayan ka da kake amfani da shi akwai screen a ciki da zai nuna ma level na battery din da kuma sauran kilomita ma ya rage maka kan cajin ka ya kare so saboda haka ah, kowane caji ɗaya da aka yi za ka iya yin tafiyan kilomita ɗari zuwa 150 so kuma kaga wannan mun tsara motar ne saboda a yi hada-hada sifiri na cikin gari ne so a koyaushe mun gina charging station wato wurin da kamar gidan mai da za zo su yi caji idan suka ga cajin su ya dan sauka za su dawo su yi caji su kara koma su je su yi ganin cewa akwai kwanakin bayan mataimakin shugaban kasa ya zo har ya shiga motan ya abin nan me ya gaya maka eh ba sun mana alkawari sosai akan sun ce za su ba mu gudunmawansu da goyon baya su ga mun faɗaɗa abubuwan nan namu da muke to already dai har yanzu muna magana da su kasan abubuwa da na gwamnati eh, akwai hanyoyi da tsare-tsare da yawa da za a bi su har yanzu da muna kan magana da su tun kai ya matsayin ka gashi ka gera irin wani an ce har ke kina fim ma akwai kamar motocin nawa ne ke kina fim nawa sofa mun kera keke na fef har guda gaba daya zan ce kusan guda 45 ne wasu suna aiki a a lokoja a university na lokoja muna da guda goma sha biyar da suke aiki a wurin sannan akwai wanda yanzu haka an gama kera su muna shirin mu shigo da su nan cikin garin maiduguri su ma za a fara amfani da su motoci muna da su guda goma yanzu haka wanda mun yi kuma yanzu haka muna kan kera wasu wanda zuwa karshen watan gaban nan insha Allah su ma za mu gama su to yanzu ya kake ji kai karan kanka an ka zo na ya har ka kirkiro wannan baji ya kake ji e gaskiya ina jin farin ciki sosai saboda abu ne wanda yau a cikin garin maiduguri mun fara shi kuma gashi nan ah, ya yi attracting attention all over duniya yau gashi ina magana da radio france su kaga wannan ma abu ne na farin ciki sosai masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shiri amma da ikon Allah a makon gobe za mu ɗora. Da za ku ji ta bakin wasu daga cikin ma'aikatan da ke aiki tare da Mustapha Abubakar Gajibo da kuma wasu daga cikin waɗanda suka shiga waɗannan motoci, kana za mu ji ko gwamnatin Najeriya ta san da zaman wannan aiki. A madadin injiniya Mustapha Abubakar Gajibo da sashen Hausa na Radio France International, sai kuma wakilinmu Bilyamin Yusuf da ya hidimar haɗa shirin. Bashir Ibrahim Idris ke cewa ku huta lafiya.